أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم آه إن شاء الله يضام تشيغ بركاته من الأذكار نال الإمام النووي wanda mun kwan a darasi na goma sha hudu yau da mu tashi darasi na goma sha biyar mun kwan a yanda muke karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda mutum zai yi idan ya niyya zai je masallaci mun karanto hadisi daga bakin manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai je masallaci to yana karanta wasu addu'o'i wanda mun karanta mun fassara ma'anan addu'a wannan addu'an idan mutum yana yawan yi kabarinsa zai cika da haske mutum ba zai kwanciya da duhun kabari ba saka dukkanin wanda Allah ya masa albarka ya ba shi dama da zai je masallaci to ya karanta wannan addu'an insha Allahu babu shi babu duhun kabari babu shi babu duhun zuciya babu shi babu duhun imani wannan addu'an shine addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗi wanda al-Imam Muslim ya rawaita daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas Allahumma Allahumma اجعل في قلبي nura وفي لساني نورا nura في سمعي sam'i nura في بصري basari nura من min khalfi nuran wa min amami nuran فوقي نورا ومن nuran wa min tahti nuran Allahumma nura wannan addu'a shine mutum yana faɗin ubangiji ka sanya haske a cikin zuciyana ka sanya haske akan harshe na ka sanya haske a gabana ka sanya haske a bayana ka sanya haske a sama na, sannan ubangiji ka sanya ni gabaki baki ɗayana na zama haske to dukkanin wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya zama haske to baya bukatan wani aiki wanda zai haskaka masa kabarin sa face shi shi da kansa zai zamto yana haska kabarinsa wannan addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ne a duk lokacin da ya fito daga gidansa ya tunkari hanyar masallaci domin wannan addu'a ne wanda ya sa muke faɗin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayansa haske ne to ya dan uwa mai albarka wanda yake son ranar alkiyama ya tashi da haske sannan kuma a kwanciyar kabari ka tashi da haske kabarinka babu duhu to tun anan duniya ka zamto idan ka tunkari masallaci kana karanta wannan addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaita ko da yaushe yana karantawa abdullahi ibn abbas ya rawaita hadisin hadisin kuma sahihi wanda al-imam muslim ya fitar shine annabi yana karanta allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura Allahumma اجعل min فوقي نورا wa min tahti nuran Allahumma نورا كو ko Allahumma نورا معنى ma'ana ubangiji ina roƙonka ka sanya haske a cikin zuciyana ubangiji ina roƙonka ka sanya haske a cikin harshena ubangiji ina roƙonka ka sanya haske a cikin jina ubangiji ina roƙonka gani na ya zama haske gabana ya zama haske bayana ya zama haske samana ya zama haske bayana ya zama haske ƙasana ma ya zama haske ni kaina ka bani haske idan mutum yana karanta wannan addu'a to insha Allahu babu shi babu duhun kabari babu shi babu duhun zuciya da duhun imani to idan mutum ya tunkaro masallaci ya zo zai shiga masallaci shi ma akwai abin da ake bukata daga lokacin da mutum ya zo zai shiga masallaci ana so ya shiga da kafar dama amma fita ana so ka fita da kafan hagu sannan idan mutum zai shiga masallaci akwai addu'an da mutum zai shiga zai yi shi kafin nan ya zamto yayi nafila daga lokacin da mutum ya tunkaro masallaci to akwai addu'an da zai karanta na farko kafin ya karanta addu'an ana son ya shiga masallaci ne da kafar dama mace ko namiji za a shiga masallaci da kafar dama amma fita daga masallaci kuma ana so mutum ya fita da kafar hagu wannan addu'an shine mutum zai ce bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi alazim wa biwajhihi karim wa sultanihi qadim min ash-shaytanir rajim alhamdulillah salli ala ala Sayyidina wa ala Ali Sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لي ذنوبي Allahumma iftah li abwaaba rahmatik idan mutum yazo zai karanta wannan addu'a addu'an da mutum zai ce shine ina neman tsari ga ubangiji wanda yake a'udhu billahi alazim ubangiji mafi girma sannan wa biwajhihi alkarim ina neman tsari da zatin ubangiji wacce take mafi girma wa sultanihi alqadim ina neman tsari da buwaya na ubangiji wacce take da daddiya min rajim daga sharrin shedan abin jifa alhamdulillahi godiya tabbata ga ubangiji to sannan kuma sai kai salati wa annabi sai ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ubangiji kai salati wa annabi Muhammadu da iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li dhunubi ubangiji ka gafarta min dhunubaina Allahumma iftah li abwaaba rahmatik ya ubangiji ka buɗe mini ƙofofi na rahmanka wannan addu'a mutum zai karanta sannan sai mutum ya ce bismillah idan ka ce bismillah sai ka ɗauki ƙafanka na dama sai ka shiga cikin masallaci wannan idan mutum ya karanta dukkanin wani sharri dama zai aje ta domin a lokacin da mutum ya tashi zai shiga masallaci to daga lokacin da ka zo za ka shiga masallaci shaidan yakan zo ya biyo ka ba yanda zai yi sai ya ga yanda za ka je idan ya ga ka shiga masallaci da shi da mutanensa za su ƙara taruwa domin suna buƙatar su sa ka shagaltuwa a cikin sallan da kake yi a lokacin da ka zo ka yi wannan addu'a to dan zai tafi ya barka domin kafi karfin sharrinsa amma fa dan ba tafiya zai ba tsayawa zai sake yi da tawagarsa yanda ka san kudan zuma da su taru suna jira ka fito domin su gani sun bata wannan sallan da ka yi, a ladan da ka samu sun lalata shi akwai kisan da ake bayarwa a mutanen zamanin da wani bawan Allah ya fito zai je masallaci yana yawan fitowa da sallan asbahi ya je masallaci yana hanya zai je masallaci kawai sai ya ga ah, ya zame. daga zamewarsa kawai sai ga wani dattijo ya zo sai ya ɗaga shi to shi wannan ban Allah tsoho ne wanda ya ɗaga shin afwan matashi ne wato ya fito ne zai je masallaci ya saba kula da sallan asubahi sallan magriba isha'i to zai tafi masallaci sai ya zame yana zame wannan sai ya ga wani ya zo da karfin tsiya ya ɗaga shi ya ce subhanallah yaro na gode ya sake yin tafiya na gaba ya sake zamewa zai faɗi wannan mutumin bayan ya faɗi sai zo ya ɗaga shi to ya sake na uku sai bai faɗin ba sai ya riƙe shi da ya riƙe shi ya ce wallahi ba zan barka ka sake faɗi ba zan raka ka har masallaci abin yana ta bashi mamaki a irin wannan zamanin a irin wannan lokacin abu ne rana karo na farko da ya ga matashi mai kishi da zai ɗauke shi ya kai shi masallaci ya riƙe shi da ƙarfin tsiya har sai da suka shiga masallaci ya zaunar da shi ya tabbatar ya shiga sai ce to na gode wa Allah sai ce yaro zo Allah ya maka albarka ka taimake ni ka kawo ni har masallaci me dalilin da yasa ka kawo ni masallaci yace to gaskiya dalilin da yasa na kawo ka masallaci ni baka san ni waye bane yace ne yace to ni shedan ne yace subhanallahi yau kuma shedan ne da kansa zai dauko mutum ya kawo shi masallaci to menene wa ubangiji da har kai min wannan hidima yace a'a bari ka ji lokacin da ka taho daga gida ka zame ka faɗi za ka masallaci ubangiji ya dube ka da irin rahama ya ce ya gafarta maka ya ce lokacin da ka faɗi ubangiji sai ya ce ya gafarta wa rabin mutanen garin ka faɗuwanka na biyu ya ce sai na ji tsoron ka faɗi na uku ubangiji ya ce ya gafarta wa dukkanin jama'an garin ni kuma na rasa nawa a nan garin shi yasa na rike ka da ƙarfi sai da na kai ka har masallaci na ajiye ka na tabbatar ka zauna wannan sauran na ci gaba da gwagwarmaya da su ya ce subhanallah ka cika koshe dan, lallai kai ka cika matsiyaci shi yasa Allah ke cewa inna shaytan lakum adu fattakhizuhu aduwa shedan abokin gaban ku ne na hakika. ku rike shi kuma abokin gaba idan dai banda abokin gaba shi ya faɗi faɗuwan farko Allah ya ce yafi masa ya faɗi faɗuwa na biyu ubangiji ya ce ya yafe mutan garin rabi ya ce sai na ji tsoron ka faɗi na uku Allah ya ce ya yafe wa sauran gama ɗaya jama'an garin shi yasa na rike ka da karfi na kawo ka har masallaci to hakika shedan duk hanyar da zai yi na ya bata mutum aiki yana kokarin yi shi yasa irin wayannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa addu'o'i ne wanda suke zama mutum garkuwa addu'o'i ne wanda suke zama mutum kariya mutum sai kokari idan Allah ya taimake shi ya samu ya iya sannan ya karantar da iyalansa ya karantar da al'umman da yake tare da su to idan mutum haka ya zo zai fita daga masallaci to bayan wannan addu'an da kai a'udhu billahi al'azim ah, wa biwajhihi al-karim wa bi sultanihi al-kadim min ash-shaytanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad to mutum sai ya ce Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik sai mutum ya ce bismillah sai ya shiga masallaci to idan da ka fito ma wannan addu'an da ka yi sai dai abu ɗaya ne zaka canza a cikin wannan addu'a idan ka karanta ka ce a'udhu billahi al'azim wa bi wajhi al-karim wa sultanihi al-kadim min ash-shaytanir rajim alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li dhunubi وافتح li أبواب fadlik a nan mutum ba zai ce abuwa ba rahmatik ba sai ce abuwa ba fadlik domin za ka fita ne ka je neman falalan ubangiji idan mutum ya karanta wannan addu'an to dukkanin abin da kake nema na bukatar duniya fitanka a masallaci in kasuwanci kake yi wanda ka rasa to Allah subhanahu wataala zai mayar maka za ka samu falalan ubangiji yanda kake bukata kuma yanda ka roka Allah subhanahu wataala zai baka to hadisi na gaba shine abi humaidin ko abi usaidin radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda ya rawaita hadisi ya ce annabi sallam yana cewa idan idza dakhala ahadukum almasjid idan ɗayan ku zai shiga masallaci falyusallim ala nabi mutum kawai in ma baka iya wannan addu'o'in a'udhu billahi a'udhu billahi ah, minash shaitanir rajim ba ko kuma wa biwajhil karim wa subhanihil karim minash shaitanir rajim allahumma iftah li abwaab rahmatik wa allahumma ighfir li dhunubi to kawai da ka zo kai ka ce allahumma salli ala sayyidina muhammadin kana yin salati wa annabi muhammadu sai ka ce allahumma iftah li abwaab rahmatik sai ka ce allah ka buɗe min ƙofofin rahamanka haka in da ka fita masallaci idan ba za ka iya wancan ba kawai yi salati wa annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ftah li abwaab fadlik wannan ya ishe ka addu'an masallaci da fita masallaci idan ka zo masallaci za ka shiga masallaci wannan addu'an za ka karanta shine kai salati wa annabi kowane irin salati idan kuma za ka amfani da salatin hadisin shine Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad idan kai wannan salatin sai ka ce Allahumma ftahli ba fadlik abwaaba rahmatik kai idan kuma fita ne ba fadlik wayannan addu'o'i guda biyu ya ishe ka shiga masallaci ya ishe ka fita masallaci wannan shine al-Imam Muslim shi ma ya rawaita wannan hadisi wanda ya ka cikin sahihin sa Abu Dawud ya rawaita Ibn Majah ya rawaita da wasu su isnadin sa kuma mai kyau ne manzo Allah ya ce mutum zai iya ga dama inda shiga masallaci assalamu ala rasulillah ko da baka yi salati baka yi sallama wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Ibn ya kara arwayan sa wa idza kharaja idan mutum zai fita a masallaci falyusallim ala annabi yayi sallama wa annabi wal yaqul yace allahumma a'izni minash shaitanir rajim ubangiji ka far tsare ni daga sharrin shaitan abin jifa wannan ruwayoyi ne wanda suke magana akan addu'o'i da mutum zai yi a lokacin fita masallaci amma hadisin da zai kara mana bayani akai shine hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma daga babansa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annahu kana idza dakhala almasjid yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam in zai shiga masallaci yana cewa a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim manzo Allah yana karanta wannan addu'a a'udhu billahi alazim a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim sannan annabi yace fa idza qala dhalika qala ash-shaytanu hufiza minni sa'ir al-yawm idan mutun yazo zai shiga masallaci kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana zuwa za ka shiga masallaci shedan yakan zo ya biyo ka a wannan masallacin to abinda ka faɗa a wannan shiganka masallaci shine ka karanta wannan addu'a a'udhu billahi al'azim wa wajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim to idan ka karanta wannan addu'a sai ka ce kafin kai salati wa manzon Allah ma shedan zai ce wannan mutumin yau ba ni babu samun nasara a kansa shi yasa tun sallan asubahi in ka samu ka karanta wannan addu'an ka kubuta daga sharrin shedan kananan abubuwa da zuciya ke kawowa na waridi kananan sha'awa na kwaɗayin duniya abin da zai haifar da mutum ya je shiga harkar sata da makamantansu sai Allah ya kiyaye mutum sai dai zuciya domin shi ɗan adam akwai masu sa sharri guda biyu masu sha mutum sharri guda biyu akwai mai karfi akwai wanda yake mazigi akwai mai aiki da karfi akwai wanda yake aiki da shawari mai aiki da ƙarfi shine zuciya ita zuciya da kanta za ta tirsa sa mutum har sai ya kai ya je aikata mummunan aiki sai daga baya yi nadama a lokacin da kuma lata sa'a ta da nadamar ba za ta aiki shi kuma shedan ba da ƙarfin sa yake tirsa sa mutum ya sa ya aiki ba Wasu wasi zai yi ta saka maka a cikin zuciya shi yasa za mu gani a cikin annabin Allah yana gaya mana wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' amma idan an zo maganar shaidan sai ka ji Allah ya ce mana alladhi waswisu fi sudurin nas shi shaidan waswasi yake shi yasa al-imam al-imam al-busiri yana cewa wa khalifin nafsa was shaytana wa asihima wa in huma man mahada kan nusha da shaidan da rai ka saba musu idan sun takura ka sai ka aikata mummunan aiki to ka tuhumci wannan aikin domin aikin ba alkhairi bane akan ka to wannan abin da da ka yi ta neman neman taimako shi shaidan shi tasirinsa ziga-zigi ne yana ba wa rai fawa a kanka ne nafsu ta yi ƙarfin da za ta iya danna ka to amma idan ka yi ƙoƙari ka kore shaɗan da addu'a ita nafsu kuma sai ka yi ƙarfi kai ma ka tashi da jayayya da ƙarfin ruhaninka ruhinka zai taimake ka wajen ka karya nafsu shi kuma shaɗan addu'o'i da za ka yi shi zai taimake ka wajen ka karya shi to shi sa tun daga sanyin safiya daga mutum ya tashi ya karanta wancan addu'a wanda annabi yake faɗin Allah ka sanya haske a harshe na haske a ido na haske gaba na haske baya na haske sama na haske ƙasa na ubangiji ka bani haske to wannan ka samu haske da zaka tafi hanyar masallaci ba tare da kasala ba kana isa kofar masallaci ka karanta wannan addu'a a'udhu billahi alazim wa bi sultanihi al-kadim wa bi wajhihi al-karim min ash-shaytanir rajim kana karanta wannan addu'an shedan zai ɗebe tamanin wannan ranan ba shi ba kai zai ce hufiza minni sa'ir al-yawm inji annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ba anan gizo take saka ba a lokacin da ka shiga masallaci kai wa annabi salati lokacin da zaka fita ma kai annabi salati hadisin abi umama al-bahili manzo Allah sallallahu yana gaya mana cewa idan mutum ya fito daga masallaci lokacin da kai ne yanzu zaka fito daga masallaci to kai kana ganin kai ibada shi kuma shedan bai daddara ba bai hakura ba lokacin ya kara yin fushi ne har ka samu falalan ubangiji da dama kana iya yin wannan to shi kuma yana neman me zai ya lalata aikin da kai a cikin masallaci manzon Allah ya ce idan mutum ɗayan ku ya fito daga cikin masallaci bayan ya yi sallah shedan yakan zo ya zamo kaman ya asub yadda ka san dokin karan da zai ɗebo aljanu da shedanu har sai sun yi soro zuwa sararin samaniya suna jiran ka fito su raka ka da ayyukan sharri da za su lalata ladan da ka samu a cikin masallaci shi yasa Abu Umama ya rawaito wannan hadisi idza idza inna ahadakum idza arada an yakhruja min al-masjid tada'at junud iblis idan ɗayan ku ya shiga masallaci ya yi sallah ya gama ibada ko karatun alkur'ani yayi niyan fito daga masallaci rundunan shaidano na shaidan da su yi kiran junan su ye kuwa ku zo ku taru wa ajlabat wajtama'at sai su taru su taru kama tajtami'u nahlu kaman yanda kudan zuma suke taruwa ala ya'subiha akan asalin kadar kwanta. fa idza qama ahadukum ala babil masjidi idan ɗayan ku ya fito ya tsaya a kofar masallaci to ya karanta wannan addu'a wannan addu'an zai raba ka da sharrin shedan a lokacin da suka shirya maka wannan makirshin shine kace Allahumma inni a'udhu bika min iblisa wa junudihi ya ubangiji ina neman tsarin ka daga iblis wa junudihi da rundunan shedanun iblis manzo Allah ya ce idan mutum ya faɗa fa innahu idza qala halam yadurruhu daga lokacin da mutum ya faɗi wannan abun to basu isa basu isa su cutar da shi ba domin shedan zai zo kaman wato al-ya'sub shine kadar wato shugabansu kenan sarki na aljanu din da shaidanun iblisai da su zo su taru a masallaci yanda kudin <coughs> zuma masallaci <coughs> subhanallah yanda kudan zuma suke taruwa haka su ma da su taru na'am yanda kudan zuma yake taruwa haka su ma shaidanun za su taru to amma a lokacin da kai suka taron sai ka karanta wannan addu'an ka kubuta daga dukkanin sharrin da su za su shirya maka ka kubuta da dukkanin bibiyan da za su yi maka a bayan wannan inji annabi sallallahu alaihi wasallam addu'an da mutum zai karanta domin shedan din ya kore shi shine mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika min iblisa wa junudihi ya ubangiji ina neman ka da shedan da rundunansa wannan addu'an idan mutum ya karanta manzo Allah ya gaya mana cewa shedan yana jiran mutum idan yayi sallah a masallaci lokacin da ka fito daga masallaci shedan zai zo da tawagarsa a matsayinsa na sarki mai sarauta da nadi idan ya zo za su taru runduna kaman kudan zuma suna jira mutum ya fito daga masallaci tunda sallah kamshi yake da shi za su bi ka kaman turare domin su yi kashi akan wannan su lalata shi ta yadda za su dinga shawartar ka da wasu wasi mutum sai ga ya fito masallaci amma kuma daga fitowarsa masallaci ya wuce bayan gari ko ya koma ɗakin karuwa ko ya je ya sha giya ko ya yi karata, ko mutum ya fito daga masallaci kaga kuma ya koma ya je yana ashar ko ya fito daga masallaci ya je yana sata ko na makamancin wannan to mutum ya kamata ya bincike kansa menene dalili to wannan dalilin shine manzo Allah ya faɗa hadisin Abi Umama idan shedan mutum ya shiga masallaci shedan yana zuwa da runduna ya kewaye masallacin da su taro suna jiran ka fito daga sallah kana fitowa daga sallah su kuma za su bi ka suna ta maka wasu wasu kowa da irin sharrin da zai jefa maka idan ɗaya ya nasara a kanka to sai ka je ka aikata mummunan aiki maganin wannan shine karanta wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min iblisa wa junudihi Allah ina neman tsarin ka daga sharrin iblis da kuma sharrin rundunan iblis manzo Allah ce fa idza fa'ala dhalika lam yadurruhu duk wanda ya aikata wannan shedan bai isa dan ka fito daga sallah kuma ya saka mummunan aiki ba Allah subhanahu Taal'a ya gaya mana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallah tana hani a kan mummunan aiki da ababen ki to amma abin da yasa mutum zai zamo yayi sallan kuma sai a ga maimakon ka daina mummunan aiki sai ka ga wani yana sallan yana sata to tun shigowansa masallaci da shedan ya shigo masallaci za ga wani yana yin sallah a lokacin kuma yana gama sallan zai aikata wani mummunan aiki wannan abun idan an faɗa zan iya ce ba zan yadda ba amma sai ya zamto haka ya faru da ni ina tunanin shekaru da ɗan jimawa akalla bai fi shekara sha biyar ba ko goma baya kaɗan wata ran na kai shehi mahaifinmu masallaci sallan azar da la'asar to a lokacin al'ada idan an je masallaci an kai su masallacin an yi sallah to akwai malaman da suke zuwa yi karatu da su to sai ya zamto ni kuma da na kai su masallaci aka yi karatu ni kuma sai na dawo ni sai na ce barin yi nafila ina cikin yin nafila na yi sallah sai na buɗe alƙur'ani a wannan ranar da na buɗe nafila ina buɗe alƙur'ani kawai ina karatu ban san ashe bacci ya kama ni ba buɗe ido lokacin tun ana wata Nokia eh, wanda ake wannan kawai sai na buɗe ido kawai na ga babu waya a wajen na iya duba duniya na rasa wayan na duba can na duba nan ban ga waya ba sai na ce subhanallah wannan me ke faruwa na tashi na je ne na samu wasu daga cikin yan uwa wanda ake karatu sun ce a kira waya na aka kira babu waya aka kira waya waya babu can sai na faɗa sai aka ce to ka karanta addu'a ka yi nafila ka roki Allah ubangiji Allah ya dama ka da shi bayan nan na ɗauko muna tafiya a hanya sai kiran waya ake yi na wanda muke tare da su muna isa gida sai muka samu akwai wasu daga cikin yan uwa wanda shine ne waya da shi karshe ya taso har gida yana jira ni da zo na same shi ina zuwa sai na ga ya tare mu sai ce masa ga uzurin da nake ciki ka kira waya a bani amma ina driving sai ce eh ai dalili waya na ne aka kira shi da shi an kama wayar yanzu haka a kwantena akan an ce in je in karɓa. dalilin kama wayar wayar to sim ne shi kuma barawar ya je ya cire sim ɗaya. da ya zo ya sai da wayan aka ce masa sim nawa ne yace sim daya ce lokacin akwai ɗayan an fara to sim dayan boyayyar waje ne to abin da ya ba ni mamaki shine na je na samu barawan yana zaune sun ke shari'a kashi a jikinsa amma matsalar da ya faru tambayarsa suka yi ya gaya musu gaskiyan yadda ya saci wayar sai suka gagara mallakan kansu shi shugaban kwantenan na nan bauchi a lokacin yana neman wayan ya ce in an kawo ta iri kaza fara yana so ashe kuma da aka kawo sai ya tambayi yaya ya ga da layi shi kuma sai ce iya nashi ne shi yake amfani da shi kaza kaza to sai ya ce to shikenan ya ce min ya aka yi aka sace ya na ce wallahi ina masallaci ni dai na san ina karanta alqur'ani kawai na bude ido sai na ga babu waya sai ce ya gaya mana ai yanda aka yi sace wayar ya zo ne ya ta da sallah ya shigo masallaci ne ya ga ga wayar sai rasa yanda zai yi sai je alula da ya je alula sai zo kusa da ni sai shi ma ya fara sallar nafila ni kuma lokacin alkur'ani ne amma bacci ya kama ni to wa lokacin shi kuma da ya zo ya ruku'u takarar da nake yana yin ruku'u shikenan sai ya yi sujjada akan wayar yana yin sujjada akan wayar sai saka ta aljonsa shine fita take ba zai je sayar da wuri ya ce to abin da ya ba su haushi shine wani irin rashin imani ne kai sata da usulubin yin sallah yin nan yasa suka dake shi kuma ba za su bar shi ba za su mika shi ga hukuma na ci a'a ni dai alhamdulillah tunda Allah mai somin da wayata shi kuma ya ishe shi jin kunya a wajen duniya da wajen ubangiji ya tuba yanda zai dauki waya da sigar sallah to duka irin wani abun da yake faruwa ƴan uwa shine rashin yin addu'o'i ne daga lokacin da ka zo zaka aikata mummunan aiki din in har ka yi addu'a a kofar masallaci kai wa annabi salati ka ce bismillah ka shiga da kafar dama lokacin duk sharrin da ke zuciyanka Allah zai wanke shi ko da ka je da niyyar ɗaukan Qur'anin masallaci ko ka je da niyan satar rediyo na masallaci ko satan sifika na masallaci ko kuma ka je da niyan cutar da wani a masallaci Allah ba zai bar shi din yi tasiri a kanka ba kuma da ka bar wajen to ka karanta addu'a lokacin da zaka fita wannan addu'an shine manzon Allah ya gaya mana cewa Allahumma inni a'udhu bika min iblisa wa junudi. ya ubangiji ina neman tsarinka daga sharrin shedan da sa. to a lokacin da mutum yake karanta irin wannan do'in ka kubuta daga dukkanin irin wa'innan sharrin ba abin da zai zo ya cutar da kai ba abin da zai zo ya dame ka sai ka fito salin alin yanda ake cewa sallah ka shiga da Allahu akbar da ka fita da assalamu alaikum haka za ka haɗu da kowa lafiya kuma haka za ka gama da kowa lafiya to lallai mu yi kokari yan uwa mu kiyaye irin wayannan addu'o'i domin lallai tasirin abin shine mutum ba zai gane ba sai an je kiyama ya ga an taro lada an ce naka ne sai ga kuma an ce amma ka aikata aiki kaza bayan ladan nan saka Allah ya lalata ai wannan ladan ubangiji ya fasa baka shi yasa hadisin Anas ibn Malik manzo Allah yana cewa manzo Allah ya ce annabin ya kasance yana yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan dakhala almasjida idan annabi zai shiga masallaci yana cewa bismillah kawai dai ce bismillah Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai salatu manzo Allah shikenan idan annabi zai fita ya ce bismillah Allahumma salli ala Muhammad bismillah Allah kai salatu wa annabi Muhammadu ya ilahi wannan kawai idan mutum ya karanta ba kawai bane ya ishe ka wajen kariya ya ishe ka samun falala ya ishe ka samun alkhairi to babi na gaba shine wani aiki ake a cikin masallaci shin idan mutum ya shiga cikin masallaci me ya kamata mutum ya yi a masallaci dinki ake a masallaci ko ko hira ko ko idan an shiga masallaci wani kalan ibada mutum zai yi abin da aka fi sani a cikin masallaci duk wanda shiga masallaci babu kaman sallah da zikiri wai na buwa guda biyu dan su aka gina masallaci wannan yasa alqur'ani ke gaya mana cewa abin da ake bukata na farko a cikin masallaci wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim wannan ubangiji ce mana duk wanda ya hana ai zikiri a cikin masallaci wannan ya cika tababbe ya cika halakakke kuma ya shiga kunya a duniya a lahira ma zai shiga wannan hali wanda ya cikin bala'i da musiba da abin da ya samar wa yahudawa a banu isra'il suke ta mummunan ayyukan da suke yi a ƙasan Falasɗin. Baitul Kudus suke so su hana a yi sallah a ciki, Baitul Kudus suke so su hana a yi zikiri a ciki, Baitul Kudus suna neman su rushe masallacin. Shi yasa suke nuna wani abu daban hatta hoton masallacin ma ba shi ake yada wa duniya ba. Wannan yasa Allah ya sa lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Kullum suna cikin jin kunya duk da cewa Allah ya faɗa mana cikin eh, suratul eh, Isra' ko surtu bani isra'il wanda Allah yana cewa ahina ila bani isra'ila ubangiji ya ce mun yi alkawari wa su bani isra'ila cewa da su yi barna la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna ulwan kabira da su yi barna a nan duniya da su yi za su kare yi da su kuma samu ɗaukaka amma Allah ya ce su sani akwai lokacin da iza ja awadul akhirati basna alaihim ibadan lana uli ba asin shadidin fa jasu hilal diyar wa kana adam maf'ula ubangiji ya tabbatar da cewa da su zo za su ruguje saka muna faɗi wa al'umma duk wanda yake neman rushewa ya hana yin zikiri a cikin masallaci idan kana neman rushewa ka haranta karanta alkurani a masallaci ka hana tasbih a cikin masallaci ka hana yin salloli a cikin masallaci to wannan idan mutum ya shiga masallaci abin da ake son mutum ya yawaita yi shine zikiri zikirin na akwai tasbihi akwai tahlili akwai tahmidi akwai takbiri da wasu su na zikirai duk wani zikirin da za a faɗi sunan Allah ko sunan manzon Allah to wannan shi ake so mutum in ya shiga masallaci ya yawaita yi wa yastahabbu al-ikthar min qira'ati al-Qur'an ana son mutum ya yawaita karanta al-Qur'ani in ya shiga masallaci mutum ya shiga masallaci kada ya yawaita surutu ko waya kamar yadda a wannan zamani zaka ga mutum idan mutum ya shiga masallaci musamman matasan mu sai ga matashi idan yana da budurwa sai ya bari sai lokacin da ba a sallah sai ka je ka same shi ya rike waya a sa, sai hira yake wanda wannan abun mamaki ne abun kunya ne masallaci ba a shi domin mutum ya shiga yana hira da budurwarsa ba ko kuma ka ga nan mu musamman yan karatun boko lokacin da muke makaranta a lokacin da muke digiri zaka je ka ga mutum a masallaci mai karatun alkur'ani ma ba shi da yanci wai har ana ce maka kai shiru wani yana karatun boko mai karatun boko kana karanta alkur'ani a cikin masallaci sai ya ce maka wai kai shiru saboda me yasa wai da ka sa shi cikin tashawush hasali ma da an yi sallah ce kowa ya fita irin wannan abun akwai abun kunya masallaci ba dan haka ake yin shi ba ba dan haka ake yin shi ba domin Allah subhanahu wataala yana gaya mana abin da ake a masallaci fi buyutin ajinallahu an yurfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wala sali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wannan ubangiji ya gaya mana a cikin suratul nur lalle masallaci abin da yasa aka yi shi shine azinallahu an turfa'a Allah yayi umarni ne ana yin zikiri ana daga murya la ilaha illallah a daga murya Muhammadun Rasulullah a ɗaga murya, Subhanallah a ɗaga murya, walhamdulillah a ɗaga murya, a masallaci ɗaga murya da zikiri umarni ne daga Ubangiji. Sai haka ba bid'a bane ɗaga murya da zikiri, masallaci wannan umarni ne daga Allah madaukin sarki. Shi yasa fi biyutin Allahu an turfa wa yadhkara fi hasmuhu ana son ana zikiri a ciki Allahu mutum ya kira sunan Allah wannan ma zikiri ne yusabbihu lahu fiha bil gudu wala sali safiya ana son a zauna a yi zikiri wal asali da yamma ma a zauna yi zikiri wannan shine mu muke kiransa da cewa lazimi da safe kai zikiri da yamma kai zikiri waye suke wannan aikin Allah ya ce rijalun wasu majaje ne mazaje ne da latul tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah ko suna kasuwanci ba za su bar zikirin Allah ba ko suna yin fatauci ba za su bar zikirin Allah ba wa iqamis salati ba za su bar tsaye da sallah ba me dalili ya khafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar suna kiyaye ranar tashin alkiyama ashe duk wanda kaga yana zikirin safiya da maraice yana lazimi alamun wannan mai tsaron Allah ne so wannan abin da ake bukata mutum a masallaci kenan a wani aya Allah yana gaya mana wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda yake girmama sha'air wajen alama na girmama ubangiji wannan alamu ne na tsoron Allah sha'air shine duk wani waje da ake mai da shi na ibada alamun tsoron Allah ne ka girmama wannan wajen to waje mafi girma ko shine masallaci domin a makka ɗakin kaba a masallaci yake madina raudan shugaba sallallahu alaihi wasallam a masallaci take kudus masallaci ne to duk yanda ake dubawa masallaci ne ba laifi bane a masallaci da a yi majalisi na fiqh za a yi majalisi na karatun addini amma ba daidai bane a ɗauki masallaci wajen yin mitin kamar yadda muka ga wasu masallatan mu namu a nan garin Bauchi akwai masallacin da inda aka yi mitin ma ka kama haya a shiga a yi mitin akwai masallacin da in za a zauna a yi maganan mitin din aure eh to mitin din aure ma abu ne mai kyau tunda shi yana cikin abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa duk abinda mutum zai zauna yayi na najuwa na ganawa da juna in dai wannan abun bai fita akan a kiran Allah da shauransu ba wannan ba laifi bane to amma mutum a shiga masallaci ana mitin din kwallo a shiga masallaci ana mitin din eh, dancing ko wani wannan kuskure ne Allah ya taimake mu mu duba hadisin Buraida wanda ya rawaita yana cewa manzo Allah yana cewa innama buniyatil masajidu lidhikri wasala ko kuma innama buniyatil masajidu lima buniyat lah ruwayan ma muslim manzo Allah ce an gina masallaci ne don ayi yi abin da dan shi aka gina masallaci dan aka gina masallaci sai aka ba daidai bane mutum ya shiga masallaci yana hira da budurwarsa ba daidai bane mutum ya mai da masallaci wajen kulla kasuwarsa ba daidai bane mutum ya mai da masallaci wajen mitin ɗin wani buƙatarsa abinda ake buƙatar masallaci zikiri da sallah idan ba za ka yi ban ka ba ka fita idan kana neman riba ko da ɗalibi ne musamman student to kana neman nasara ka yi sallah a masallaci ka yi addu'a a masallaci amma ɗauki takardun ka je ka yanda za ka yi karatu ka amfana in kuma Qur'ani ne ka zauna ka karanta Alƙur'ani. abinda shafi babin ilimi ma ba laifi ne. amma musamman lokacin da akwai masu karanta Alƙur'ani to ka basu su kai kuma ka je ka samu wani wajen ba laifi za ka samu ajuzuwa classes wanda ana yin su Allah ya taimake mu a idan muka koma za mu gani a zamanin annabi sallallahu alaihi akwai abin da ya faru riwayan Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda al-Imam Muslim ya rawaita riwaya ne mai tsayin gaske wani balarabe ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa a wannan riwaya na al-Imam Anas ibn Malik a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallama wa annabi sallama san yana zaune sai aka kawai balarabin ƙauyen nan ya tashi ya je gefen masallaci ya yaye gyautan jikinsa ya tsuguna yana fitsari a tsaye wannan fitsarin da yake yi wasu sahabbai suka tashi da hantara kayya kayya wasu suna ce wasu suna ku wa ku wasu suna masa tsawa wasu suna masa kai kaza kaza kaza ya zama kaman hankalinsa ya kusa ya fita daga jikinsa manzo Allah ya ce da ohu ku shi har sai ya gama yin fitsari wani balarabin ƙauyen bayan ya gama yin fitsari annabi sallallahu sai yasa aka kira wannan balarabin da balarabin ya zo shi manzo Allah ya ce a buɗa masa tun daga nesa aka dinga buɗa ma wannan balarabin sai da balarabin nan ya zo gab da annabi annabi ya ce a bashi waje ya zo na kusa da manzon Allah wannan yana daga cikin kyakkyawan karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ake ɗaukan darasin me ake a masallaci da ya zo na kusa da annabi annabi sai ce ku masu masa tsawa ku je ku ɗebo ruwa ku zuba akan fitsarin da yi sahabbai manya su suka tashi suka je suka ɗebo ruwa suka zuba a wajen da ya fitsarin ga wanda ya laifi amma ga wanda aka hukunta su yi aiki bayan sun zuba suka dawo suka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗin wannan hadisi manzo Allah ya ce inna hadhihi almasajida la taslu'u li shay'in min hadha Bauli, bawl wal yace ya kai wannan balarabi masallaci fa da ka ganta ba wajen yin fitsari bane ba kuma wajen zubar da kasanta bane ma hiya li dhikrillahi ta'ala wa sala waje da aka yi don yawan zikirin Allah da yin sallah wa qur'an da karanta alqur'ani da annabi ya gaya ma wannan balarabe sai annabi ya juya kan su sahabban yace ai bai kamata bai kamata lokacin da yake cikin wannan halin ku masa tsawa ku kaɗa shi ta yadda zai zamto abubuwa su faru na farko zai iya yaye al'aurarsa shi kan kanshi wannan zuhurin mummunan aiki ko kuma ya zama ya barbada fitsarin a masallaci kaga an yi iltibasin najasa kenan ko kuma ya zamto an sa mai kiyayya na musulmai ko na makamancin wannan ce idan mutum ya yi wannan to abin da ya kamata shine ku bi hanya na jan hankalinsa yadda zai dawo wannan balaraben da ya ga mummunan abin da ya yi na farko ya tashi ya fasari kowa ya tsane shi kowa ya mai tsawa amma manzo Allah sallama da ya ma sa aka kira shi sai da ya zo kusa da shi da yana bayani annabi ya ce a dawo da shi kusa da annabi dan kar kowa ya taba shi dan kuma ya nuna masa shi har yanzu mutum ne na a jawo shi a jiki sai ya ce ya ubangiji Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ya ya ubangiji yau ina roƙonka ni ka ji kana ka ji kan annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan ni da shi kar ka ji kan kowa manzo Allah ya ce masa a'a lakal hajjarta wasi'an ai ba haka zaka faɗa ba Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahman Allah ta yi wadaci kowa kowa ma Allah ya ji kanshi anan idan muka duba wannan hadisi kyakkyawan karantarwar manzon Allah ya mantar da mai laifi iyayensa ya mantar da shi ɗan gidansu da danginsa da Allah zai ba sa rahama guda biyu tak da wa annabi zai fara nema sai kanshi shikenan shi bai damu kowa ma ya shiga wutan jahannama sai tsaban kyakkyawan karantarwa yau kuma mu ne yau zaka ga mun zagi wancan can mun zagi wannan hasali kullum kaga mutum na mummunan fata ma wanda yake mummunan aiki ba haka karantarwa annabi Muhammad yake ba ba ɓatanci bane ka ce ma wani dan bid'a wani kaza wani kaza wani kaza kai a lokacin kana yaban kanka bayan Allah ya ce dukkaninku kada ku tsarkake kanku dukkaninku ku yi aiki Allah zai ga aikin ya ga wanda ya cancanta Allah ne ya bashi lada saka lalle anan yan uwa masallaci dan abu guda biyu aka yi shi yin sallah ne kawai da zikiri yin sallah da zikiri yin sallah da zikiri babu laifi wasu abubuwa manzo Allah shigar da su kaman aure annabi ya halatta ya aure a masallaci kaman karatu na ilimi manzo Allah yana karantarwa a cikin masallaci kaman abin da ya shafi hukunci na alƙalanci annabi yana yi a cikin masallaci kaman abin da ya shafi rantsuwa ana yi a cikin masallaci domin mutum yana tunanin kusa da ubangiji kaman abubuwan da ya shafi kamar walima na ashima na a cikin masallaci wannan dukka ana cikin masallaci hatta abin da ya shafi hidima na lokacin da ake biki na murnan sallah za a iya zuwa masallaci a yi hidima ko da a ce za a kaɗa bandiri ne wannan halitta masallaci saka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace karatun mu na al'adkar yau insha Allah za mu tsaya wannan waje kuma yan uwa da suke bibiyan mu akwai tashoshi da ake kalla tare da mu ko da yaushe sannan kuma akwai tasha na talabijin na alfaida su ma suna saka wannan karatu insha Allah kuma suna saka suna maimaitawa za mu nemi lokutan da suke sa kuma za mu sanar da yan uwa kamar yadda suke ke yawan tambaya da kuma yan uwa wanda suke yada a telegram da facebook da watsam. Allah saka ma kowa da alkhairi Allah ya sa mu dace Allah ya sa damu da annabi sallama Allah ya haɗa kan al'umma musulmi baki daya yan uwan mu da suke cikin ƙasan Falastin ya ubangiji ka taimake su ka ba su nasara albarkacin annabi sallama, albarkacin alqur'ani albarkacin imanin dukkanin musulmin duniya Allah ka ɗauke mana wannan bala'i da wannan musiba Allah muna neman wannan alfarma muna neman wannan alfarma Allah kai ne mai iko kai ne mai karfi ka karya karfin banu Isra'ila ka karya karfinsu ka karfafi wa'innan falastinawa Allah ka taimake su ka ba su nasara Allah wanda suke taimaka ma wa'incan yan ta'adda ya Allah ka san su kuma ka fi karfin su Allah karya su albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar qur'ani wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim والهادي إلى صراطك wanda suke da bukatu Allah biya ma kowa bukatansa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil الحمد لله